tsaka mai wuya. Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki da aka kai wa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya wannan magana ce kawai. Ai akwai doka da oda a ƙasar ba muna zaune ba ne kara zube idan aka ce mutane su dinga kai farmaki don wasu sun yi laifi to ai kaga sai jawo kalubale kasa ba ta zauna lafiya ba tun da najeriya dukkan mu najeriya da kowa da kowa ne kuma babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana can gari wannan na can gari wannan na can gari ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce zafar wa mutane baki ɗaya ba ai bai wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu ana daidaita ya negotiating sannan a sako mutane wannan ba gaskiya ba ne in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jihar ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika tabbatar da gaskiya al'amari amma dan wasu tsiraran mutane sun sun laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa sunana isaka dogo ango gaskiya abin ba daɗi ko da zargi ne ko da gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tasi hankali ba sama muke sai dai in Allah kadara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu ko da su ne suke yi da a duba sai kuma a nema sasanta a gyara a zamna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu mu musa hankali mu a babban dukiya mu a sai mun yi kudi a bai a wannan ba hujja bace mu duba a hankali in sarkin fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi siyan sai masani jama'a assalamu alaikum barkan da mu da wannan lokaci barkan mu da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a ci gaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin fulani a najeriya din yau za mu taɓo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta fulani din abinda aka daɗe ana cewa yana ɗaya daga cikin ɓangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su professor jibril aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su su fulani din na najeriya musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin najeriya da yadda suke kallon lamarin za mu kuma taɓo wato martanin da mutane suke mayarwa game da kokarin da shehu malamin na kaduna shek ahmed gumi yake yi na saduwa da fulani a cikin dazuzzuka to ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakinsa abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata irin su burtalolinsu da irin su me yake da suna irin su inda za su kula da dabbobinsu shine kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai eh, abin nan ruga eh, eh, kenan ko yawwa riga kenan ga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kudaden shiga ba so ba wanda ya damu da wannan kawai kuma inda za su yi haka ɗin nan ne ma za su fi samun kuɗin shiga saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu masu yin yogurt yogurt din nan za su samu eh, amfani a gurin sannan kuma su kansu fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa to amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin najeriya babu waɗannan abubuwa mm. to su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan eh, eh, gagen da ake magana sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma hmm. wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna hmm. amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya shine ta dawo da maganar nomadic din nan domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani mm. mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin fulani saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya Mm. aka ce eh, riga mm. so kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki suna hmm. su ne kawai su gina makarantu ne amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne to shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kaɗai tashi da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi in ka yi kaza ga hukuncin shi in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki ɗaya. sannan kuma da maganan shi na maganan zamfara akasarin zamfara fulani ne hmm. cikin kashi ɗari kusan casa'in da wani abu duka fulani ne to amma abin da ya faru da jihar zamfara su ya su ne suka rika cutar da junansu domin mai kamar yadda ne maka magana baya suke sace shanun shanun junayensu domin me saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan saboda ni yana kallon yawan shanun shi shi ne arzikinsa shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba so kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su so amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin fulani shine a fitar musu da burtali kuma a samun musu da rugagen nan tun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama kowane ɗan ƙasa yana da yanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin so wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita eh, hukuma ta yi sannan su kuma fulanin da shugabannin su ba na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba na gaskiya su sa su a hanya su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya kuma mahimmancin eh, eh, eh, rike mutuncin kai saboda da an san fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu to amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma kai ka san wayan ma ya wuce hankali ya fi karfin nuna da take sayarwa shi bari mu ji abin da sarki zai ce eh to sarki akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato shek gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da fulani da kuma neman sulhu ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka to ai mataki ne mai kyau tunda mutum da zai shiga da zai nemi sulhu kuma na biyu kuma zai koyar da addini kuma dama addinin shi yake so dama koyar masu gaba da su gane su gane gaba su gane yamma wannan abin da yake yana da kyau na ji wasu kuma suna so suna karkatar da abin saboda kasan duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki kuma sai ga wasu shi ne magana ba suna so su wazi abin su nuna nuna ba wanda yake nan ba daidai bane abin da yake gaskiya yana da kyau don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa da abin da ya zama haka ya kasa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa mu abin su karfafa mu gwamnati yanzu sun da abun ya karanta ka ya kamata ta nemi kungiyoyi ta zauna da su kungiyoyi na tabbata an zauna su kowane kowane kowane yanki tunda kowane kowane wuri akwai hardo hardo a zo a zauna da su inda ka zauna su a ganga musu abubuwan da ya kamata su zo su yi saboda idan su ina kamata karfi su hardo har za su shiga ko ina lungu lungu zai su dinga taro da sauran hardo hardo kamar yadda muke a gudu can idan aka yi haka tunda kowane ya san kowa idan aka haka to wannan abubuwan da ke faruwa wannan bugi bugin da sauransu fahimci kungiyoyin kudacen kudanci daban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin najeriya ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma su ne fulani din nan makiyaya to amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan fulanin ne so saboda haka akwai bambanci shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske wannan abin da shi da shi da shi eh, eh, dr gumi ya ɗauka mu muna gani kamar aikin ya yi mashi yawa wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai tana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene amfaninta da sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya hmm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kaman aikin zai mashi yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kudaden da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka mm. ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din to a shi kuma malamai to nan mu tsaya sai mun da muku makon gobe muna da shiri ɗaya da ya rage mana a wannan muhawara din ya za madadin su baƙi namu alhaji salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa zika na kungiyar amnesty international mai kare hakkin bil'adama a duniya tare da ita garas Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin da ku musamman shi baban gida Jibril da ya shirya muhawara ɗin Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun baku lafiya.